نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وَاسْتَغْفِرُوا لِحَمْدِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masjid kitab sunna alaman hajji salafiya a nan unguwar jugwal garin biyu jihar borno yau muna yi ne mai albarka wacce ta kunshi albarkoki guda uku zuwa hudu albarkar farko yinin juma'a albarka na biyu yini ce a watan ramadan albarka ta uku ita ce yinin mabudin juma'a din mabudin azumi din shine yinin farko a ramadan din shine yinin farko mai albarka a wannan wata sannan kuma na hudu lokaci ne mafi albarka a ranar juma'a shine bayan la'asar da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ya busa masa rai ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana an busa masa rai ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana akwai bayani mai faɗi a kaka wanda al'imamu ibn kasir in ban manta ba ko ƙurɗubi suka kawo ƙarƙashin faɗin allah maɗaukacin sarki kolikal insanu min ajal sa'urikum ayati falatas ta'ajilun a kusan wannan yini na farko na ramadan na biyu kasantuwarsa ramadan na uku kasantuwarsa yinin juma'a na hudu kasantuwarsa yinin bayan juma'a bayan la'asar wanda shi ne mafi eh, tarjihin magana da annabi ya ishara cewa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli ko yad'u Allah khairan illa adahu Allah iya annabi ya ce a ranar juma'a ko wani lokaci idan bawa ya dace da wannan lokacin a ranar juma'a ya roƙi Allah Allah sai ya bashi to wannan lokacin yadda ibn abbas ya faɗa bayan la'asar kafin faduwar rana ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana Allah madaukakin sarki ya busa wa annabi adamu rai sannan kuma ya alkawarin duk wanda ya roƙe shi alkhairi zai bashi muna amfani da wannan yinin farko na ramadan kuma na biyu yinin juma'a na uku kasantuwarsa ramadan na hudu yini na bayan la'asar da azumi da yake bakinmu muna wasuli da wayannan abubuwan gaba daya ya Allah muna roƙonka da dukkan kyawawan sunayenka da siffofinka wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ka sanar da annabawanka ko ɗaya cikin annabawanka ko bayinka da wanda baka sanar da kowa ba da wanda yake taskance a ilimin gaibe a wurinka ya Allah ka tausaya mana ka ɗauke mana wannan matsala ta covid-19 ko coronavirus ka ɗauke shi daga bayinka waɗanda ka halice su wanda ka halici babansu da hannunka daga ce halattu eh, biyadayya babansu da kaza eh, ka ɗauki hannunka mai albarka ka halicce shi ka busa masa ruhi da kanka ya Allah ‘ya'yan wannan bawanka ne ‘ya'yan annabi adamu ne kuma al'ummar annabinka ne wanda kace kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas ya Allah wannan cuta ta covid-19 ya Allah ka kawar mana shi a cikin al'ummar mu a ƙasar mu Najeriya ƙasashen musulmai da ma duniya gaba daya ya Allah mun tuba mun bi ya Allah mun tuba mun bi ya Allah mun tuba mun bi kada ka kama mu da abinda wawayen cikin mu suke yi na kafirai sabo da suke maka shan giya da zina da fasikanci da luwadi da maɗigo ya Allah ka daga musu kafa dan bayin ka su moru da wannan wata mai albarka su bauta maka wayanda suka mutu a wannan jinya musulman suka kalli shahadarsu wayanda kuma suke cikin halin ah, jinyar ya Allah ka yaye musu al'ummar ka da suke cikin halin tasku ya Allah ka tausaya musu wannan shine addu'ar kiran mu na biyu muna kira ga al'ummar Najeriya gaba daya dokokin da hukumomi suka sa don kauce wannan cuta a yi kokari a kiyaye dokokin da suka sa sannan kuma muna kira ga 'yan sintiri da masu kula da lamarin tsaro su ji tsoron Allah su san muna wata mai albarka su guji duk wani hanya na cin zarafin bil'adama dan adam a wannan rayuwar na ɗaya shi talaka yana tunani na talaucinsa na biyu kuma na'am na biyu kuma na biyu kuma a ɗan adam yana da azumi a bakinsa irin wannan watar idan mutum yana da azumi hayaniya man an hana shi saboda haka kada ta yi wani mai simtiri ne na farin kaya ko na civilian jtf ko menene aikinku abin yabawa ne amma ku guji cin zarafin mutane karka ki bawan allah da azumi a bakin shi ka ji tsoron allah duk wani abu abi da lalima da wayar da kai wannan wata ne mai albarka kada ku eh, Eh, garin gujewa covid-19 ka ci zarafin bayan allah masu azumi a bakinsu ka sa mutane guje-guje ka rika kai wa mutane duka kar mu sake tsokanar allah fashin da ya yi da mu mu nema mu warware da shi saboda haka wannan shine kira da muke a kalli girman watan na ramadan a dubi girman alfarmar wata ɗin a dubi darajar wannan al'umma ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a dubi darajar qur'ani da aka saukar a wannan wata kada wani ya musguna wani kada wani ya zagi wani kada wani ya ci zalin wani don wata ce annabi ya ce idan mutum ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ba a ma ya ya rama ba ya ce innim ru'un sa'im innim ru'un sa'im innim ru'un sa'im ne mutum ne mai azumi don darajar watar Allah ya daure shedanu ya bude kofofin aljanna bai rufe ko ɗaya ba ya kulle kofofin wuta bai bude ko ɗaya ba saboda haka muna kira ga duk masu sintiri su mutunta haƙƙin bil'adama su mutunta kuma haƙƙin musulunci su mutunta haƙƙin ramadan wannan kenan gwamnati ta sa ƙaimi ta rage wa al'umma raɗaɗi da suke ci dama ana cikin matsala na halin kayi na rayuwa mutum bai samu abinci ya ƙoshi ba kuma haka ya yi sahur ya wuni da azumi ga gumi ga zufa ga rana ga tsawon yin saboda haka hukumomi su dubi abin da ya dace su jin kan bayin allah su jinkan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tun daga jihar borno gombe bauchi adamawa taraba kano kaduna abuja uh, uh, abina uh, lagos duk jihohi da ma jihohi makota irin su nijar irin su chadi irin su togo da ire-irensu sannan kuma masu hali su ma su yi kokari su sassautawa al'umma da ɗaɗin rayuwa wata ce ta ban gara ɓasa da nada wannan kenan ira da zan yi sannan kuma a ƙarshe wannan zama da muka yi tafsiri ce da za mu gudanar na wata ramadan wannan wata mai albarka yau muna yin juma'a ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da ashirin da hudu ga watar hudu watar april miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cikin jiya ne muka yanke shawarar ko na yanke shawarar ganin mun gabatar da tafsiri ko da online ne musamman halin da muke ciki na hana taro na turmutsitsi a wuri ɗaya don ƙoƙarin rigakafi daga wannan cuta na covid-19 a wannan ya samo nasaba ce daga muyi nazari ba mu da tafsiri a nan garin a bana sannan kuma musamman yankin namu na akwai karancin haka akwai malaman mu sun ce za su gabatar da tafsiri online mu ma mun gyara zama za mu saurare su mu karu sai ya zanto akwai kiraye-kiraye daga jihohi musamman katsina da abinan da kano da nan cikin gombe galibin jihohin najeriya musamman ma da wasu bayan allah daga arlit bayin Allah daga Nijon daga Chadi akwai Cote d'Ivoire da wasu wurare da wai da suke bibiyan karatu mu masu magana da harshen Hausa a Saudiya da sauransu suna ta cewa lalle lalle bana fa suna son su rika samun sakonnin tafsirin a wasu kuma suna cewa su an killace jiharsu sun ɗauka mu ma namu zai yi don Allah kar a manta da su a tafsiri to shine lamarin da naga yayi yawa sai ya zanto jiya kawai sai na yanke shawarar mu yi tafsiri ko da online ne wanda ba za mu tara jama'a ba A na ɗaya mu isar da saƙo na Allah da annabinsa nishadantu da imaninmu a wannan wata mai albarka sannan ko na biyu mu kare duk wata sababi daga sabubban yada wannan cutar to mun tuntubi wasu ta yanayin yadda za mu samu data don wannan fi cacar data za a rikai to alhamdulillahi mun samu haɗin kai da goyon baya daga bayan Allah daban-daban to shi ne muka ce to bari mu fara dukkan mu da su mu yi tarayya alada a wannan wata mai albarka za mu yi iya mu da ikon Allah mu ga ramadanin gaba ɗaya ba mu yarda ita ba in sha Allah ta'ala in ba wani ikon Allah ba muna ba da uzuri ga masu jiran mu a online dama mun ce za mu fara karfe hudu da rabi sai aka kara minti hudu abin da ya kawo karin tafsiri ne online ba mu taba yi ba to wanda dole sai mun tsaya muna tsatsara wasu abubuwa muna ɗaukar matakan da jama'a ba za su zo ba muna gyara yanayin wurin musamman abu ne wanda ƙasa da awa 24 muka yanke shawarar yinsu to shi aka samu wannan karin duk da akwai abubuwan da ya dace mu shirya su mu tsara su ba mu kammala ba ne duk da inda muke zaune yanzu za mu fara ba nan muka so mu fara ba saboda ba mu samu daidaituwar wurin ba amma insha Allah ta'ala zuwa gobe za mu yi ƙoƙari mu kammala abin da ya dace wannan majalisi na darul hadis ba ma tafsiri anan ni ba na tafsiri anan lakin ina tafsiri ne anan darul hadis babban layi da jumare bayan rasuwar marigayi mala ibrahim gwamari daga baya muka koma tafsirin mu gombe shekara biyu shekara biyun nan mun yi fatiha mun yi bakara ba mu karasa ba ina jin za mu tashi inna safa wal marwata min sha'irin to tafsirin su mun jingina shi tunda ba ci gaban wancan ba to mu yanzu tafsirin mu na nan a bana din mun ɗauki suratu ra'ad wanda shi za mu karanta mu yi tarjamar ma'anoninta iya gurgudu ya zanto shi ne darasin da za mu tattauna a wannan wata mai albarka ta watan ramadan suratun ra'ad sura ce malamai sun yi saɓani a kan saukar da ita a ina ta sauƙa? to a nan sun tattauna a kai gida biyu wasu suka ce suratun ra'ad makiya ce yadda aka rawaice haka daga ali ibn abi talha daga ibn abbas kuma shi ne maganar alhassan albasari shi ne maganar sa'idu ibn jubair da akwa da imamu katada duk da abu salih ya samu daga imin abbas ce ita makiya ce sai dai ayoyi guda biyu a cikinta fadin Allah wala ya yazalu alladhina kafaru masu na sana'u a zuwa ƙarshen ayar zuwa ƙarshen ayar ta 31 da fadin Allah eh, ayar kai ta 31 da aya ta arba'in da uku wa ya ƙolin lazina kafaru lasta mursala magana ta biyu suka ce ita madaniya ce shi ne ruwayar afa al daga ibn abbas kuma shi ne maganar jabir ibn zai kuma an ruwaito daga ibn abbas shi ma daga ya ce ita madaniya ce sai dai ayoyi guda biyu aya ta talatin da ɗaya walau an na ƙur'anin suyi rabbi hiljibalu أو قطع به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ده آية شاهد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال وانا دي أتكلم على أي حال سورة الرعد أي شيء daga cikin surorin alkur'ani mai girma kai tsaye za mu shiga cikin surar arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا wannan aron ma ya karanta mana ayar farko a cikin surar alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu walakin na aksarar nasu layi ubangiji ta'ala ya ce alif ra' wannan kalmar akwai ire-irensu da yawa cikin alkur'ani huruful muqatta'a wayanda za mu gansu tun daga masomin ƙur'ani bayan fatiha suratul baqara alif lamim ali imrana alif lamim haka za ka rika bi su alif lamim sad su alif lamra alif ra su ka ha ya ayyin sad su ha su ɗasin sin mim nun ha mim ayin ainsin ƙaf ire su ke wayannan harfa sau tari malamai suna cewa allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi yafi kowa sanin me yake nufi da wannan kalmar Allah ne yafi kowa sanin me yake nufi da wannan kalmar an gane ko amma a ƙarƙashin nan a ƙarƙashin nan Allah ne barwa kowa Allah ne baro kowa sanin abin da ya fi nufi da wannan kalmar akwai malaman da suke faɗan wasu maganganu a kai yakan kai tara ko goma ko goma da ɗoriya amma mu ba lalle-lalle ne mu kawo su ba wasu malamai suna ganin wannan kalmar ah, Allah ne ya bar wa kansa sanin me yake nufi da haka sai dai suna kokarin wasu suna kokarin kakale-kakalen abin da ya dace su faɗa yayin da wasu ke ganin ma'anar alif lamimra shine allahu a'lamu wa ara eh, Allah ta yace ana allahu a'lamu wa ara ni Allah ni na fi sani kuma ina gani alif din shine eh, eh, ana la ɗin shi ne allahu mi ɗin shi ne a'lamu ra'un ɗin shi ne wa'ara kama allah yana cewa ni ne allah na fi kowa sani kuma ina ganin komai abu duha ne ya kawo wasu kuma suka ce ma'anarsa an allahu ara yadda sa'idu ɗan jubair ya kawo magana ta uku suka ce an allahu malikun rahman shi ne ma'anar wasu ba suka ce rantsuwa ne Allah ya yi da wayannan harfa na alifin lamun mimun ra'un wasu ba suka ce ismun min asma'in lahil husna suna ne daga sunayen Allah kyawawa wasu ba suka ce suna ne daga sunayen alkur'ani mai girma duk da yawa inna maganganu Allahu a'lam amma maganar da aka fi kusan to da shi da ganin shi ya fi dacewa da ma'anar da ake nufi shine maganar da ke cewa wannan ayar ƙalubalanta ne Allah yake yi yana ƙalubalantar kafirai masu kare ta ƙur'ani masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ƙirƙiro ta kamar Allah yana ce musu ba kuna cewa muhammadu ne ya kirkiro ba in shi mutum ne ko mutane ne yana da kwakwalwa da hankali kuma kuna da shi balarabe ne shi kuma larabawa ne haruffan da ƙur'ani suka zo da su hurufin hija'iyya ne kun san su kun san alifun lamun da mimun da ire-iren su haka da ƙur'ani shi ne alif lamun kun san ya'un da sinun da ire-iren za su hada ƙur'ani su ne yasin kun san alifun mimun ra'un shi ne alif lamim ra to kuma in ƙur'ani kirkira aka yi to ga irin irin haruffan da ƙur'ani suka zo da su kuma ku hada irin wa'annan harufan kuna ji ku kirkiro ku kirkiro abin da yake kamar mai kamar alƙur'ani kun fahimci wannan ma'ana su ma su kirkiro nasu ƙur'ani tun da sun san kuraman babbaƙun nan an gane ko? to a nan abinda ya sa aka ce wannan ma'anar ita tafi aka ce duk ƙur'ani in ba wurare biyu ba duk inda Allah ya kawo yana harfan yana kama ganin alƙur'ani a gaba baƙar alif lamim sai mai zalikal kitabu larai baki آل imrana ألف لام الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشتى ياسين والقرآن الحكيم حاميم تنزيل الكتاب حاميم والقرآن المبين إنك بقرآن za su ga duk inda kuraman bakin nan suka zo to gabansu sai an kama maganar alkur'ani a bakar ma da ya kama maganar kur'ani da ya yi gaba ya kawo kalubale wa in kuntun firai bin mimma zalla ala abdina fa a bi suratin min wuri biyu ne kadai ba a zo da ƙur'ani ba wuri na biyu din kuma ɗayan ma in ka zurfafa nazari ayi magana da alkur'ani mu ɗauko ɗayan da in ka zurfa bayan magana Alƙur'ani nun wal kalami wa ma kaga ba magana maganar qur'ani amma Allah ce na rantse da alƙalami da abinda suke rubutawa masu rubutu suke rubutawa to cikin abinda masu rubutu suke rubutawa ko mafi albarka shine me alqur'ani ta alqur'ani ya shiga sai dai ɗaya din shine wanda babu kwata-kwata magana alqur'ani shine na cikin suratu maryam kaf ha ya ayin sad zikru rahmatin rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya shi kan ba ka qur'ani a farko farko amma in kai gaba shi ma za ka qur'ani wazkur fil kitabi ka ambata cikin littafi wani littafi qur'ani wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi ibrahim واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا saboda haka galibi malamai suka ce kalubalanta Allah ke ya nuna wa duniya ƙur'ani ba tatsuniya ba ne ƙur'ani ba maganar wasa ba ne wa ma huwa bil hazir ba kakaci ba ne maganar Allah ce magana ce mai nauyi inna iya alaika qawlan katila littafi ne gagara ba dau ba wanda isa ya kawo kwatan kwacin sa idin ilijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba a zan dhahira in mun ce za mu ja bayani kan wannan alif lam mim mu dade a wuri daya tilka ayatul kitab tilka ayatul kitab kana iya cewa waɗannan ayoyin littafi ne ko waɗancan ayoyin littafi ne tilka ayatul kitab waɗancan ko waɗannan domin kalmar tilka malamai sun ba sa fuskoki guda biyu Eh, kalmar tilka malamai sun ba sa fuskoki guda biyu fuskokin da malaman suka bashi shi kalmar tilka wasunsu suka ce kalmar tilka ya zo ne ba da ma'anarsa na asali ba wasu ko suka ce ya zo ne da ma'anarsa na mai na asali in za a fassara shi da ma'anarsa na asali duk abin da ga an ce tilka abu ne yake da nisa wancan kuna ji wani da suka ce ba da asalinsa ba tilka waɗannan waɗannan kamar ai a hausa ya ce waɗannan da waɗancan akwai bambanci waɗannan kusa ne waɗancan nesa ne to asalin kalmar tilka yana ɗaukar na nesa ne shi yasa wasu suka ce kalmar tilka a nan wasu na ba ga fassara na kusa shi ne hadihi tilka ayatul kitab ne hadihi ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi ne wannan ne fassara Abu Salih daga Ibn Abbas kuma ne zaɗin Ibn Ubaida fassara ta biyu shi shine akan kan asalinsa tilka wancan alkitabul mubin kuna ji littafi ne eh, tilka wancan ayatul kitab ayoyin littafi to mu ɗauki fassarar farko sai mu da na biyu fassarar farko na ce tilka yana matsayin mai ah? ah? ah, na farko kusa kenan hazi to in mun ɗauki tilka muka ba shi ma'anar na kusa sai ya zanto tilka ayatul kitab sai ya zanto tilka din yana nuna wannan alqur'ani wannan ƙur'ani da Allah ya saukarwa al'ummar sa da muke karantawa ayatul kitab ayoyin littafi sai ya zanto mun fassara shi da kusa lamirin yana dawa zuwa ga alqur'ani mai girma an gane ko ko kuma yana komawa zuwa ga ayoyin da suka zo kafin wannan ayar tun daga bakara ko kuma yana nufin alif lamimra wannan kalmar alif lamimra tilka wannan kalmar ayatul kitab tana cikin mai ayoyin littafi na alkur'ani kenan idan muka fassara tilka da hadihi ishara zuwa ga na kusa sai zanto ko ɗungurungun ƙur'ani a izu sukin. ko ayoyin da suka soko kafin wannan ayar ko kuma kalmar alif lamim ra kar wani ya zo tafsiri ya ce ba a cikin qur'ani a'a shi ma aya ce cikin alqur'ani ha aya ce mai zaman kanta akwai wanda wani yanki ne na aya kamar alif lam ra anan mim ra anan yanki ne na aya ba kul na aya ba amma alif lam mim na bakara shi ba cikakken aya ne alif lamim na ali imran daha yasin su hamim hamim kenan ire-ire wa'inan kuraman babbakun ko cikakken aya ko wata bangare ne na aya alkitab na littafi don haka da mutum zai ce na rantse da hamim na rantse da alif lamura ko na rantse da alif lamim ko alif lamim sad ko nun an gane ko to tamkar yaran ne da alkur'ani kuna fahimtar zance na masha Allah to shi yasa a ake nan malamai suka ce kana iya cewa ayan qur'ani sai ka ce qur'ani ya zauna yanzu ka zo ka karanta alam na shirka sauke suka ce na karanta qur'ani ba mai musanta maka Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba cewa innahu unzila alayya fi hadhihi layla qur'an a wannan dare an saukar min qur'ani ta wasu ayoyi ne na alqur'ani kun fahimci wannan Sannan da yace wa idza qara'ta a fasta'iz Isbillahi, sai in za ka karanta ne yazo 60 gaba daya ka yi a uziya? yawwa sai Allah ce tilka ayatul kitab yanzu mu dauki fassarar tilka da ishara na me na kusa ko na nesa na kusa an gane ko to sai mu dauki tilka da ma'ana ta biyu ma'ana ta me da nesa kenan tilka waɗancan ayatul kitabi ayoyin littafi ne to shi wannan kuma sai a ce to yana bayanin at-taura da injila da irin su zabura da aka saukar wa annabi dawud alaihi salam ma'ana wa'ancan tarihai tarihai da kuke jin su a cikin attaura a cikin injila a cikin zabura da alkur'ani da menene ayoyi ne na littafi ma'ana yadda ƙur'ani take ayoyi ne na Allah su ɗin mafa ayoyi ne na Allah yadda Allah shi ya saukar da alkur'ani to haka yake shi ya saukar da attaura shi ya saukar da injila shi ya saukar da zabura duk da su wayannan littattafai da muka irga sun gurɓata qur'ani ne kaɗai bata gurɓace ba abinda ya sa kuma ƙur'ani bata gurɓace ba domin dalilai ne guda biyu dalilin farko littafi ne da dalili ƙur'an littafi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙar da shi ba ya son ta yi expire har duniya ya mai ya tashi yana son yadda sahabbai suka ganta raɗau garau mu ma mu ganta garau ‘ya'yanmu su ganta garau haka jikoki haka tattaɓa kunne don kada wasu zo su ce ma ja a min bashirin wala nazir kun fahimta dalili na biyu dama Allah ya yi alkawarin zai tsare Qur'ani su a taura su injila su zabura kuma Allah bai ce zai tsare ba sai da wayanda aka wa aka ce su me su tsare kayansu don Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalna taurat fi hudan wa me eh wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوه ثمن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أكرموا للذين عادوا والربانيون والأخبار في تمير بما تحفظوا من كتاب الله دا أبن داكن يما سكيا إلى لسان الله سونة سكيا فدا أدا أجبيني رئي كيا فما رأوها حق رئايتها فأما القرآن Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna me lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani inna lalle tabbas mu mu muka saukar da alqur'ani wa inna kuma lalle tabbas mu lahu ga qur'anin lahafizun mu kiyaye to shi yasa kaga ya samu kiyayewa والذي أنزل إليك من ربك تلك آيات الكتاب waɗannan ayoyin littafi ne ko alif lamura da ayoyin alkur'ani ko tilka waɗancan littattafan da suka gabata ayoyin littafin Allah ne wallazi unzira ilayka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda aka saukar maka min rabbika daga ubangijinka huwa alhaqu eh, gaskiya ne wallazi unzila ilaika wannan littafin da aka saukar maka min rabbika daga ubangijinka huwal haqu shine gaskiya eh, babu hoko wallazi unzila ilaika min rabbika wannan littafin da aka saukar maka daga ubangijinka alhaqu gaskiya ne kaga wannan Allah yana yaban alqur'ani wannan qur'ani da muka saukar maka daga Allah gaskiya ne ko kuma wa'un dinnan atafi ne tilka ayatul kitab wa'ancan littafi na attaura kuna ji injila zabura suhufi ibrahima suhufi musa da dubunnan littattafan da Allah ya saukar wa annabawa su wa'ancan littattafan wallazi unzila ilayka min rabbika wannan qur'ani da aka saukar maka alhaqu dukkanin su ne gaskiya ne shafa da annabi yazo ya zanto musaddiqan lima bayna yadayhi ma'ana Allah bai ware ba duk littattafan da Allah ya saukar gaskiya ne sai dai ƙur'ani ne jagora da Allah ta alif lamim Allahu la ilaha illa huwa nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu me hudan lin nas wa anzala al-furqan amma yanzu qur'ani shine jagora kenan wannan ayar ta yaba al-qur'ani mai girma ta yaba dukkanin littattafan da aka saukar da su kafin me kafin al-qur'ani muddin Allah ne ya saukar shi yasa mu musulmai ba ma inkarin attaura ba ma inkarin injila ba ma inkarin zabura sai dai wannan bible na hannunsu muna inkarin akwai yi a ciki amma ba duka ba shi yasa uh, har ma akwai abubuwan da qur'ani ya kawo mana na attaura yanzu suratu uh, uh, suratu al'ala inna hadha gaba ɗayan talafi suhufil ula suhufi ibrahima fa musa siffofin annabi da sahabbansa muhammadu rasulullah ai zalika masaluhum fi me fi taurati sai ne wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shar'a wala gar katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha kaza kaza kaza da inna anzalna taurata bi hudan wa nur gasu wa katabna alaihim fiha kage duka qur'ani ya tattaro sakonnin yayi ta kawo su anan Allah yake qur'ani da littattafan da Allah ya saukar kafin qur'ani duk gaskiya ne ai qur'ani ya faɗa wa bil haqqi anzalnahu daya wa bil haqqi me nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma da gaskiya qur'ani ya sauka Allah mai gaskiya ne ya saukar da qur'ani littafi mai gaskiya ya ba wa mala'ika jibrilu mai gaskiya ya kawo wa annabi mai gaskiya don ya yada musulunci addinin gaskiya don mutane su yi aiki da gaskiya su mutu akan gaskiya su amsa tambayar kabari akan gaskiya su mutu su tafi gidan gaskiya a shigar da su gidan aljanna na gaskiya ne wa bil an zalla wa bil na zalla shi sa Allah da kansa ya kururuta kansa da gaskiya ya kira kansa da gaskiya wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqqul mubin shi Allah shi mai gaskiya ne walakin na aksaran nasi Allah ce sai da yawancin mutane la yu'minu ba su imani da wannan alqur'ani ba ko wanda kwata kwata su ba su ma yarda da qur'anin ba kamar pagan arna kafirai wa'inda ka ɗauki wasu maguza turawa na ba su ma yadda akwai Allah ba ko kuma wayanda suka yarda da wani bangare ba su yarda da wani bangare ba shi da yawancin mutane ba su imani ba sai aya ta biyu aran ma الله ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم Ubangiji ta'ala yake cewa الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها زونا كم كم أوه جزاك الله خيرا بابا بابا مسلاتي كنا الله الذي رفع السماوات الله shi ya ɗago sama bi gairi amadin ba tare da wata ginshiki ba ta rauna ha da kuke ganinta sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita kan a sama da al'arsh wasu shamsa ya hore rana walƙamar da wata kullum kowannensu ya jiri yana gudana Mai ajalin musamma ga lokaci ambatacce yudabbiru al'amra yana tsara al'amari yufassilu al'ayat yana rarrabe ayoyi la'alla su mutane rabbihim ga da la'alla ku mutane biliqa'i rabbikum ga haɗuwa. da ubangijin ku tuki nuna kuke ba da yaki wannan shine aya wannan ita ce aya ta biyu a cikin suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati Allah shi ya daukaka samai in ka duba sama an daukaka shi yana sama baya ƙasa babu wanda zai ce in yana tafiya kansa yana taba sama ko kuma a ce ga wata trailer ta ɗebo kaya yadda idan ta zo wani wuri irin igiyoyin wuta na fol ɗin nan za tirela tana iya tsinka don kaya da yawa to har jirgin sama sai ya tashi ya gama tashiwar bai ji ya taba sama ba ko kusanta bai yi ba shine Allah ya ɗaukaka sammai a samawa ya ɗaukaka sammai bi ghairi amadin ba tare da amad ba bi ghairi amad ba tare da amad ba kalmar amadu wato ayar da ya zo gabanin wannan ayar kuna ji ai da ya ce shi ya saukar da littafin alkur'ani da littattafan da suke gabaninsa amma yawanci mutane ba su imani ba sai allah ya fara kawo mana bayanan da ya dace su samu yi mai mu yi imani abinda zai nuna maka karfin iko allah ka dubi yadda ya ɗauka sama ya ɗauka kashi can sama duk tsalle da firewa mutum bai isa ya ta ba ko bai sa abu ya rike ta ba Allah na iya nemi al'umma da cuta ta covid-19 in bai so kawarwa ba ko wanda ya sai kawar sannan kuma shi wannan Allah ba zai iya kawar da ita ba tunda ya rike sama yana nuna mana girman Allah wannan Allah mai girman ya cancanci ka yi imani da shi ya cancanci ka zo ka nemi mafaka a wurinsa ya cancanci ka zo ka nemi agajinsa shi sa ma annabi yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah rufe sama hmm? annabi yace idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah in kuma zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah kullu shakhsin fil a'la falyanzil kaji sama ya kula a yana nuna shi Allah madaukakin sarki ya cancanci wannan Allah kai imani da shi shi yasa annabi ya ce in zaka roƙi roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako shi ma neman taimako a wajen waye ake a wajen Allah an gane ko haka in za ka nemi taimako ka nemi taimako nan a wajen Allah to ƙarƙashin nan ƙarƙashin nan Allah yake son suratul fatiha don kana cewa iyaka na abudu wa iyaka me nasayi to Allah ya ce rafa samawati bi ghairi amadin tarawna kalmar amad abu ubaida ya ce mutaharrik ne amma fataha ne da ita amadu amadu ainihin fataha mimun mame fataha wannan maganar farko wasu kuma suka ce yar dumma ce umud jam'in wasu karanta rafa samawati bi ghairi umudin kan suka ce an ce amad jam'insa wasu ce amud wasu ce umut amma malamai sun fi kawo jam'in mufradinsa kai amut ku gane wani abu akwai abin da ake cewansa alƙiyar duk kalmar da kuna ji duk kalmar da yake ɗauke da harfa hudu ku ji duk kalmar da yake ɗauke da harfa hudu sai na uku ya zanto alifun ko wa'un ko ya'un ku fahimta duk kalmar da take da harfa nawa hudu sai na uku ya zanto alifun ko wa'un ko ya'un kaga alifin yana jan fataha wa'un yana jan rufu'a ya'un yana jan mai kisra to duk harafi duk kalma mai harafi hudu na uku ya zanto alifin ko wa'un ko ya'un to jam'insa ana musu rufu'a duka rasul rasu na uku mai wau suka ce rusul ko kitab na uku alif jamin same kutub an gane ko himar homon rasul rusul kun fahimta to kaga wannan amud yar hudu ne ainun mimun wawul maji sai dalun to jami'in sa sai zanto umud rafa'a samawat Allah ya ɗaukaka sama bi ghairi amadin kira'ar abu hayawa fi ghairi umudin tarawla eh, Allah ya ɗaukaka sama bi ghairi amadin in mun kira'ar amadin ba tare da fila ba in mun ɗauki bi ghairi umud ba tare da filoli ba ayar farko kenan in mun ɗauki bi ghairi amad ba a rike sama da fila ɗaya ba ballantana ce filar ce ta hana ta rubto a kanmu ko kuma bai gaire umudin ba a rike ta da filoli da yawa ba babu ɗaya ba masu yawa to shi yasa a nan malamai suka ce to fassaran wannan ayar ya kasu gida biyu ku ji me Allah yake nufin rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha kalmar tarawnaha din ina take komawa hadin wasu suka ce fassara farko kalmar hadin yana komawa zuwa ga sama kenan rafa samawat Allah ya ɗaukaka sama kuna ji bai ghairi amadin babu wata fila ko ɗaya da ya rike samar tarauna kuma gashi nan kuna ganin ita samar ƙarara a tsaye take cak a wuri ɗaya babu fila sai zanto tarauna haɗin tana komawa zuwa ga sama kuna ganin sama ko kun taɓa ganin fila ce malam shu'aibu ta wurinku ba a sa fila ba ta unguwanku gefe-gefe shek lawan kai ba shek mutari ta ƙauyenku babu fila to shi ne kenan tarauna hakuna ganinta babu wata fila da ta riƙe ta jama'a wannan fassarar shi ne fassarar da ya fi ƙarfi abu sale ya samu daga ibn abbas shi ne magana hasan al-basari da kata da yawancin malaman tafsir an gane ko sama babu wata fila halakar samawati ya halitta sama bi khairi amat sai ka tsaya na babu wata kila ta rauna ha ga kunan kuna ganin sama ko kuma bi khairi amadin ba tare da fila ba ta rauna ha ballantana ne ku ga fila babu fila wannan fasara abin da ya sa fi karfi shan Muhammadu muhammadul muktar ibn muhammadul aminu shankiti cikin azwa'ul bayan shi ma ya ce ayar da ya zo cikin suratul hajji shi ma ƙarara ya nuna babu filar da Allah ya rike sama da shi wacce ake gani ko wacce ba a gani babu ya kafa hujja da aya ta 65 a suratul hajj da Allah ya ce innal eh, wa yumsiku samaa an taqa alal al-ardi illa bi izni wa yumsiku samaa Allah ya rike sama Ba ba fila ne ya rike ba shi ya rike sama dan kada ta rubta akan kasa sai da izininsa in kiyama ya zo akwai ayat da ma ce inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yana rike sama da ƙasa don kada su gushi saboda haka wannan ayar fassarar farko tana nuna saman nan gaba ɗaya kilomita tiriliyan ko malalaniyar babu wata fila dobi ɗan masallacin nan fila na fili gashi na kana gani guda biyu banda filan da aka sa a wannan dakin da ɓoyayyun filoli sun fi ashirin a nan kafin suka iya rike ta nawa ne gine-gine da za gani an samu filolin suna karar amma dubi girman saman nan dubi halittun da suke sama da mala'iku da suke sama kadai da za a nike mu a ƙona mu zama toka duk abin da yake cikin ƙasai bakwai a mai da su toka a ce kowane mala'ika ya sauko ya ɗau ƙwaya ɗaya na toka ya sama da itatuwan da da komai a nika wannan ya sauko ya sauko mala'ikun nan wannan ƙasar gaba ɗayansa za ta ƙare alhali waɗanda ba sauka sun ɗiba ba su suka fi yawa wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa to duk mala'ikun nan musamman nan ya riƙe su babu wani 15 mm ba wani 1000 mm ko 1 trillion mm na rodarodai kwankarai babu su me ya rike su Allah shi ne bi ghairi amadin tarona Allah shi yasa ta antum ashaddu khalqan am as-sama'u bana a samka wannan Allah ba zai rama da covid-19 ba Allah da ya rike sama ya karki sauƙa ki murkushe mun bayi na yana nuna mana cikakken ikon Allah wanda ya cancanci kowa ya imani da shi shine rafa'a samawati bi ghairi amajin Taraunaha ya ɗaukaka sama ba tare da fila ba amma kuna ganinta sai fassara ta biyu suka ce Taraunaha tana komawa zuwa ga amajin kenan rafa'a samawati bi amadin Allah ya ɗaukaka sama ya sa filoli tarauna hakinan walakin la rauna bi amadin la ta rauna da filolin da ba kwa gani wannan koko bi umudin wannan maganar mujahid da ikrima amma na farko ya ci inganci na biyu nan suna nufin saman nan Allah ya sanya musu eh, biliyoyin filoli Rodarodai da kwankare duk Allah ya sa sai dai ba irin filar da rauna ha wata masunaha kenan wata fila ce ba jasadiyya ba ta da gangan jiki ba za ka zo da gudu ka ji ka kara da ita ba yadda iska halittar Allah ne za ka zo da gudu ba za ka ji ta ci karo da ita ta ji maka ko haske kaga ta wato akwai filolin amma Allah ya kaddara ido baya ganinta kuma ba a karawa da ita ba za ta Allah sarki yana tuki da mota ya bugi filar koye wanda Allah ya rike sama da shi ba shine rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawna kenan fassarar farko yana nuna kwata kwata babu filolin fassara ta biyu yana nuna akwai filolin kuma duka suna nuna girman Allah in akwai ba fila ya nuna girman Allah akwai filar amma ba a ganin ta ballanta na buge ta shi ma yana nuna me girman Allah to amma fassarar farko shi yafi lokacin da muka ce kayyade wa tafsirin na awa ɗaya ne yanzu an kasura sai ka sune su cika saboda haka wannan ayar kenan mun fassara rabin ta ko kwatanta gobe za mu tashi sun masawa alal arshi insha Allah ga masu bibiyar mu a online a facebook abuna live da suke kallon mu yanzu karfe 4 da rabi insha Allah a kullum zuwa karfe biyar. wannan tafsiri ne da muke yi a killace ba tare da mun gwamutsa mutane ba da mutane kalilan domin mu idda saƙo ba tafsiri ba ne da muka buɗe ta gama gari kuma tafsiri ne kowa akwai tazara tsakanin mun ware mutane ne da basu fiya sun hannu ba a duk wanda yake buƙatar yake da tambayoyi to ta online nan ta wannan wuri da yake kallo zai rubuta tambayoyinsa insha Allah ta'ala in an zo bi za a bi a rika daddalewa muna godiya ga wayanda suke da hannu wajen ba da abin da za a nemi data da gudanar da wannan tafsiri kuma kofa a buɗe wajen ganin an ci gaba ba tare da an kasa ba zuwa ƙarshen ramadan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi azumi karɓaɓɓe mu yi ibada karɓaɓɓe bayan allah kar mu yi nawa da lalaci tarawihi mu yi da iyalai a gida kar wani ya ce to tuni ba a yi a masallaci to shi bari ya bari gaba daya a ka limanci iyalan gidanka ku yi da sauransu a kai a matakin kai ɗaya, kai ma ka yi muribaci wani wata mai albarka wuraren da ba hana ba kuma sai a ci gaba da yi a mu roƙi Allah ya yayi mana musamman kafin ma mu kai goman ƙarshe na ramadan ɗin don mu samu cikakken samun nasara ko muna kira ga wayanda dokoki irin wani yake hannunsu su yi kokari duk wasu doka da za su yi su tuna a koma zuwa ga Allah a matso da shi a matso kusa da Allah shi zai yaye mana wannan cuta saboda haka ana dokokin ana sassauta dokokin don a ba mutane daman zama dab da Allah su roƙi Allah wannan cutar ya kau duk da akwai wasu azzalumai tsinannu wayanda ba burinsu bane cutar ne ya mutu suna son sai su yi kuɗi a kan wannan cutar domin a kawo kuɗin yaƙi da cutar su ci to Allah ya kashe su da wuri in ba masu shirwa ba ne subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk masu sauraron mu kuma muna muku addu'a Allah muku albarka